Ok, game da mini pepe, mutum idan ya je Binance ɗin shi, in zai ɗauko wallet ɗin zai yi amfani da shi. In ya je Binance ɗin shi haka, mutum sai ya shiga, mutum zai ga Binance Academy P2P and more, mutum sai ya klikin more. Idan ya je mu sai scrolling a hankali. hankali ga DeFi wallet sai mutum ya clicking DeFi wallet then mutum sai ya in ya zo mishi a haka wannan shine mini pepe ina da ya sauka ga value din shi 71 dala amma ba su lancin din shi a kasuwa ba yanzu suna pre-sale din shi ne da airdrop din shi mutum sai a nan wajen search nan wajen search mutum sai rubuta mini mutum na gama sa mini ma zai ga ta fito mini pepe sai mutum ya clicking mini pepe din idan mutum ya clicking sai mutum ya clicking receive ga send and receive sai mutum ya clicking receive sai mutum ya copy wannan wallet address din sai ka copy wallet address din nan haka sai sai copy wallet address din shi idan mutum ya gama ya copy wallet address din shi then link din da zan dropping mutum ya tabbatar yana da telegram mutum sai ya je telegram din ko ko link din idan mutum ya clicking din shi zai kai shi telegram din su idan ya je telegram din su zai kai shi zai kai shi mini pepe bot gashi nan wanda na yi participating zai kai shi mini pepe bot daga farko kana joining zai ce maka what can this bot do they must talk about mimic coin zai mutum ya in start idan mutum ya in start wannan zai fito mishi hello welcome to mini mini pepe world community tax za ka gani join mini pepe telegram mutum sai click clicking say join mutum ya join sai ya kara dawa nan join mini pepe group mutum sai click clicking join in ya join sai ya dawa nan join sponsor channel mutum sai click clicking ya join in ya join sai ya dawa nan then mutum in ya gama joinin wa'annan mutum sai tafin username din shi kamar yadda na yi tafin na at dalangashi username din shi na telegram sai ke tafin sai kai mutum ya yi sandin mutum ya yi sandin wannan information din zai fito mishi mini pepe the largest mini coin in the coinbase community zai ga a mini pepe kaza ga ruwa din da suke ma kowane mutum da 500 million mini pepe sannan idan kai rifarin duk mutum ɗaya idan kai rifarin za su baka 100 million mini paper equivalent to 12 dollars then mutum sai clicking next zai ga option click next to join airdrop mutum sai clicking next next za su kawo maka twitter tax zaka ga like and reply this twitter and also retweet mutum sai clicking wannan wannan wannan link din idan mutum ya clicking ɗin shi zai kai shi twitter ɗinsu idan ya kai mutum twitter su mutum sai clicking like sai mutum a wajen comment ɗin mutum sai ya rubuta great project kawai simple great project mutum sai rubuta great project ka yi liking ka yi replying kenan dan akwai inda mutum zai clicking ya retweeting sai ka yi retweeting idan mutum ya yi retweeting sai ya ɗauko link ɗin shi daga twitter ɗin shi sai ya zo ya sa a nan yawancin mutane ba su san da za su ɗauko link ɗinsu na Twitter ba. So, bari in shiga ta nan wajen sai ya nuna ma mutane yanda za su ɗauko link ɗinsu na Twitter. yawwa idan kai mutum ya clicking link ɗin daga can Telegram ɗin nan zai kawo shi. Na wajen da aka ce tweet reply. tweet reply Come, mutum Say, rubuta great project kawai sai reply. he can send a reply then one machine. One machine retweets. retweet ni yanzu idan na yi clicking zan undoing retweet na riga na retweeting already shine retweet The camera maka wannan option sai click click retweet then one machine like sorry comment ga like na mai mai alaman soyayya shine like wannan so wa'annan duk sun yi commenting sun yi wannan sun yi wannan sun yi wannan so <coughs> great project so nake reply sent to wannan shine twitter link dina sai mutum ya clicking nashi ya clicking nashi zai kai shi page din shi sai mutum ya clicking wayannan three dots din nan ga inda suka ce share sai mutum ya sharing mutum zai iya sharing zuwa whatsapp din shi in ya je whatsapp din shi sai ya gyara saboda kar ya zo ya wannan yanzu misali na tura a wani whatsapp a nan then kawai sai ka kwafi iya wannan ɗin iya nan ɗin kan wannan wannan check out as a language ɗin ya fito idan ya fito in ka sa musu ba zai ba zai tafi ba mutum sai ya dawo inda na pastin link ɗin